Deutsche vele. Learning by ear. Ji ka ƙaru. mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu lale marhabin da sake kasancewa da ku a cikin shirin na ji ka ƙaru. Ka daina damuwa ya ka kaji dan uwanmu, ka zo mu haɗa kanmu don mu taimaki junanmu, mu tsara duk abin da za ya amfani mu, mu tsara duk abin da za ya amfani. wanda muke kawo muku akan labarin wasu matasa guda uku wato Nasir da Ado da kuma Hauwa. Kowanne daga cikin waɗannan matasa ya fito ne daga wani rukuni daban na al'umma. Bar mu bibiyi abubuwan da suka faru ya zuwa yanzu. Idan ba a manta ba, mahaifiyar Hauwa ta tafi caji ofis don ta sanar da ɓacewar 'yan tagwayenta. amma kuma shi jami'in da ta samu ba shi da niyyar sauraron wannan korafi nata. Haba yin labai don Allah ka taimake ni a gaskiya ba inda zan je in ba ku taimaka min ba don Allah. Ke kin ga mu fa ba wasa muke a nan gurin ba. Kai kofir. Yes sir. Kama wannan matar ka kulle ta asal. Idan ta sai ka sake ta tafi. Yanzu sai ku gyara zama don ku ji yadda za ta kaya a kashi na goma sha biyu. Mai taken bata suna. Yanzu haka dai Nasir ya kai kara ado zuwa ga malama rakiya wato shugabar makarantar su da fatan cewa hakan zai nesanta shi dan daga Hauwa. Ga dukkan alamu dai wannan shirin nasa ya fara aiki, yanzu ga Hauwa can tana jiran Ado, ya raka ta ta hau mota, a maimakon haka sai kawai ga Nasir ya sawo kai. Kin ga Hauwa, ki yi sauri mu tafi, a wanda nake son haduwa da shi da gaggawa. Hauwa ya dai? Ah, Nasir. Bari ne zuwa na kake hau mota mana. wallahi na ku gode maka nasir sai dai kuma ado ya riga ya ce shi zai raka ni ado <laughs> tofa ana wata sai ga wata eh, kin ga hawa tafiya zan yi sai an jima to sai an jima <laughs> to da ado yake zai raka ki ke kuma me kika ce masa eh to ce masa na yi kinga tun da dai yanzu ado baya nan ki bari kawai ni na raka ki gida kin san fani ba na wasa bane zai iya kare lafiyar ki kalli fa in kunjin da nake da shi wallahi kai ko da abin dariya kake bari in tambaye ka wai ma ko kaga adam na ji an ci an kira shi zuwa ofishin shugaban makaranta kuma har aka tashi bai dawo aji ba na ni ban ma san inda ya nufa ba kuma ma dai a gaskiya ni abin bai dame ni ba ni kawai da ke nafi damuwa kawai hawa tsaya ka ji nasir akwai abin da nake son gaya maka Allah to gaya min mana gaya min ina saurayen ki da kunnuwa hudu kuma zuciyata a buɗe kana ji na ko nasir mm. ni kuwa ina eh. ina kaunar ni ma ina kaunar ki hawa ni ado nake kauna gaskiya nasir sai dai kai hakuri. Mm. wayo ya hakuri. ke kuwa hawa me kike so a duniya iye eh? idan kuɗi kike so zan baki kuma me kike so ki gaya min hawa ye eh, me kike so daure ki gaya min ni ba kuɗi nake so ba nasir ni so nake kawai na je gida wallahi duk ka firgita ni wato dai abin ya fito ado kike so wato kin gwammace ki zaɓi ado a maimakon na gwawa hmm? kin fi son saurayi daga ƙasar laboriya a maimakon ɗan ƙasar ku ba haka ba ne kenan hawa tun da abin da kika zaba kenan kuma haka ta ga yafi miki ko shikenan ke kika rasa amma fa ki sani cewa duk da kike tsammanin ado ba haka yake ba abin da nake nufi shine ke yaushe ma kika san ado ya yaushe kika san garin da ya fito da har zaki zaɓe shi a matsayin ki. ai kai ma Nasir ba cikakken sani ne maka ba haba ya zaki ci haka kin sani sarai mana kuma kin san gidan da na fito kuma kin san da cewa babana shi ya dauki babanki aiki a gidanmu a matsayin mai gadi au dama kai ne dan gidan oh ba shakka malam jamilu shi yasa ke kiran ka nasir jamilu na yi mamaki da hakan ban taba zuwa mini aka ba ke kin sani hawa da ba dun babana ba da baki sa kafarki a makarantar nan ba ke kin sani cewa sare babu wanda zai dauki dan giya kamar babanki aiki amma da yake gidanmu suna da kirki sun taimaka wa gidanku kaga nasir ka je ka karata duk faurin kunya ne don kuwa baka san daga inda na fito ba ba ruwanka da gidanmu magajiya wai muke gawa 'yan sanda ne kada zancen jariri ne kika yi musu na san dai baki fara ba rahoton bacewar mudi da auta kawai na musu banda wannan ba wani abin da na faɗa musu in ce dai hankalinka ya kwanta hankali na ya kwanta baki san sai na bawa 'yan sanda cin hanci na 'yar ragowar kuɗin da suka rige min a jihuna ba don haka yanzu ko ko ba da shi a jihuna shikenan hankalinki ya kwanta ko hmm. iliya kenan ai idan kaga hankali na ya kwanta to na sa 'yan 'ya'yana a idona ke ki dinga magana ƙasa ƙasa mana ba san mutane za su iya jin abin da muke cewa ba ili yake na ni ina ruwa na ka daina cewa in ringa magana ƙasa ƙasa tunda ka aure ni nake magana ƙasa ƙasa amma yanzu abin ya ishe ni haka ya kamata duniya kuma ta ji abin da ake ciki wai kina jin me nake faɗa kuwa da ce miki ban da ko ɗari mun koma gidan jiya to daman kai ai kullum a cikin rashin kuɗi kake bari ka ji na maka gyara cewa za ka yi kashin ya kuɗin kawai ai wannan ba sabon abu ba ne to banda ki, ai komai ya canza ba kya ganin cewa tun da yanzu mun dawo sabon gida yanzu magana ce ta yadda za mu biya kuɗin haya da sauran kuɗin da ake bin bashi hmm? kuma kin gana ba aiki na yaya kike ganin za mu dinga rayuwa kenan wannan kuma ai ba matsala ta bace waye sa ka ka dauke mu daga unguwar talakawan da muke ta makera ka kawo mu nan kuma wani karambani ne ya ɗebe ka kabar aikinka ki magaji kin san da kike magana kuwa har yanzu fa ni ne mijinki ka direba sauke ma anan yawwa ado shigo ka rufe kofar ranke daɗi an ce kina nema na eh Eh, dama so nake na jira a yanka game da wannan makarantar. bani da wata matsala da ita, ta yi mini. To, haka ake so. Nakan so na ji duk dalibai na musamman ma waɗanda suka fito daga kasashen waje. Su ce min sun ji daɗin makarantar kuma sun samu karbuwar hannu biyu. Ni ma haka nake ji malama. To, yaya butun yan ajinku? In ce dai ba wata matsala. Kusan dai yawancinsu ba su da wata matsala. To, waɗanne ne suke da matsalar? i e, to ba wai wata matsala ce babba ba kawai dai bana jin daɗin hulɗa da wasu daga cikinsu kana ji ko a doka biro wannan makarantar ta yi suna a duk faɗin ƙasar nan wajen ɗa'a tarbiyya da kuma irin ilimin da ake samu a cikinta an kawo man karar ka cewa kana malama ba gaskiya bane abin da aka faɗa miki man za ka rufe min baki yi min shiru kai ado tsaya ka je a wannan kasar da kuma wannan makarantar ɗalibi baya tankawa idan ana masa magana ka ga yanzu na taɓa ta abin da aka faɗa gaskiya ne kai mara kunya ne kuma baka da da'a malama Allah ya baki haƙuri wallahi ba so nake na katse miki hanzari ba to yanzu gwale gwalen da zan baka shine za ka rinka share aji har na tsawon sati guda zan zo in rinka dubawa idan kuma na sake jin korafi a kanka to ka tabbata za ka gaya wa aya zaƙi tashi ka bani guri yake ta buga mana kofa haka cikin dare yi haƙuri bari na je na gani ki lallafi jaririyar ta yi bacci wane ne aba ya tashi mana ni ne iliya ka buɗe min kofa so nake mu yi magana iliya me kake nema a cikin wannan dare haka eh, ka buɗe shi goma da a ah, su nake mu ɗan tattauna daga nan mu ɗan sha ruwa ka ga iliya ka daina ɓata min lokaci kai maza ka faɗa min abin da ya kawo ka gashi ma ka tar mana da jaririya daga bacci to to naji ni yanzu ƙarin kuɗi nake so kawai kaga bari na buɗe ƙofar mutane kawai kawai da kuɗi ba ku taimako ba kawai kuma ba ku cika ba kai kaga iliya ba zan ƙara baka ko kwabo ba wato kansila haka ma za ka ce ko bari kawo 'yan sanda bayani gobe eh? zan ga musu cewa sace mai ta kai kaga daga gobe labari zai bayyana cewa kai ne a tajirin kansilan da ya tursasa wa talaka har ya karbe masa ya Domin sauraron mu da wannan barazana da Iliya yayi wa Yahaya muka kawo ƙarshen kashi na goma sha biyu na shirinmu na ji ka ƙaru. mai taken tsaka mai wuya yanzu dai ta tabbata iliya yana yi wa yahaya bita da kulle to ko yaya shi kansilan zai jure hakan shin me zai wakana tsakanin hawa da kuma ado da yake yanzu ta fito fili ta bayyana wa nasir ra'ayinta game da shi kar ku bari kashi na gaba ya wuce ku idan kuna son ku sake jin wannan shiri ko kuma kuna so ku naɗe shi a kyauta sai ku ziyarci shafinmu na yanar gizo wato dw.de/lbe Haka kuma za ku iya ziyartar shafinmu na sada zumunta domin tattaunawa da mu a kan shirye-shiryenmu baki ɗaya, wato a Facebook. Zainab Muhammad Abubakar ke muku fatan alheri na barku lafiya daga nan birnin Bon. Mu tsara duk abin za ya amfani mu.